gano wannan da kyau ko yanzu wannan kaji wanda ne in na ce ina sa ɗora man aure yanzu in an yi sallan isha'in nan in wuce da ita gida ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba na'am khususiya in ji wa ai in ka ce abu khususiya ne sai ka kawo dalili da aka ce annabi zai auri mata da yawa sai aka ce khalisatan laka to na ka ce hususiya ne ba hususiya ƙarya suke gano in hususiya ne sayyidina umar ya ce yana son yar sayyidina ali wa ummu kulsum sai ali ya ce zan turo maka in tayi na baka sai ba ta ƙwarya ya ce ki kai mashi ta zo gaban sayyidina umar ta ce babana ya ce in kawo maka wannan ka duba in yayi ya baka sai an sa kwarai sai aje gefe ya ce wallahi ko ta yi a in ta yi an me sai kama korin da ya ce bari mu gani baki da tabo ta bige ce amir wallahi ba kai bane sai ba ba ta san har an fara irin lobayyan bane haka yake yi a kai usazu in ba muka je gida wannan usadanci aji shi gefe muke yi mu ci gaba da abin shi ma wacce yi usadanci ne ai Allah ne ya ce ai <laughs> ka dauka za a ce a ta katun qur'ani ne a ta hadisi je ka yi ka cuci kanka a banza a wofi duniya nasiba ka ai ka mike kafa yadda ya kamata in za ka fito cikin karti kuma ka ɗauko usadancin ka aza wani wasu ne ya ce wai matan shi wani za ta wuce daga ɗaki zuwa kicin in yi waga ya ganta wata sai ta ce a'udhu billah <laughs> billah ah, to ba ta yawo ba kenan to kuma tana yawa sai ce ma shi Allah <laughs> ariyan banza amma dai abin abinda na fassara wannan sharri ne ake mana mu ustazai ai ba wanda ya kai mu iya soya mu ustazai na rantse maka da Allah mu da muke kanta cikin karatu mu da muke kanta cikin hadisi aisha ta ce tana sa ruwa a baki in manzon allah ya dawo masallaci ta ce su ba ta rungume shi sai ta manzon allah ki sai ta zuba mai ruwan sai manzon allah ya haɗe kai ka taba jin labarin lobayya irin wannan tun da ka zo duniya sai ga shugaban ustadai sayyidina muhtari